أصحاب الجمع وقلنا الجمع ينقسم إلى أي الجمع ينقسم إلى أي أقسام إلى ثلاثة أقسام إلى ثلاثة أقسام إلى ثلاثة أم إلى ثلاثة إلى ثلاثة إلى ثلاثة لماذا إلى ثلاثة إلى Bilozi Ilago? So you see, before we even reach this Rukuja, inshallah, we are getting. We are catching the word. Uh-huh. So, Ulla al-Jam'u yanqasimu ila thalathi al-aqsam. مذكر سالم والمعنى والمعنى التكسير بالسين وقلنا جمع ما هو جمع مذكر السالم ما هو جمع مذكر السالم Who can tell us what is مذكر السالم جمع مذكر السالم نعم

على أكثر من إثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون جيد جدا قلنا الجمع ذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون كتبنا له we have written this جمع ذكر السالم It's airing eh, out that indicates or shows us that the, what you are talking about, the run is more than two. By the increment of wawun wanun nun, aw ya'in wa nunin. Now, إذا نظرنا إلى المذكرة الصفحة الخامسة page 5 من our مذكرة نحو page 5 Have you seen it? Now, قال المؤلف حفظه الله ينقسم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع تحدثنا عن المفرد تحدثنا عن المثنى الجمع الاسم الأول من يقرأ لنا اسم الأول تحت المفرد محمد الجمع جمع ليس مثنى محمدون

duk ayin da kaga suna anywhere you see a name and it ended with yawon unknown and the last harf before the yawon unknown if it is fatha if it is fatha it is what din da kaga suna ya kare da yawon unknown suna kuma harafin da zo kafin yawon da nono yana da fata ya nuna musanna abin guda biyu and if it ends with kasra it is what jam and what type of jam muzakkari salim mun fahimci wannan you understand this? then now under the muzakkari salim if it ends with this yawon unknown we said last week i don't know whether we have written it what you have written last week yawa yurfa'u bil wayi wa nun go wa yusab wa that is the question i want to ask so now if it ends with yawon unknown then you should know it is either the place of jar, that is ism majrur, or maf'ul bihi mansub. Mansub. If it ends with yaun and nun, it is one of these two. It's either it is majrur that is in the singular form a mufrad din shi zai zamanto ko yana da kasra ne asali ko kuma fata yujarru wa ko wa but if it ends with wawun and nun it is jamu muzakkar salim jamu muzakkar salim but it is in the place of what marfu so in the singular form with this rufa damma do you understand this mun um, let us say you try it again Someone should give us an example with ism that ends with rufa. in a jumla no in a sentence kawai jumla sai muhammad محمد دخل الفصل محمد دخل محمد الفصل دخل محمد محمد الفصل If you are going to do the Iraq of this Jumla, Dakhala is what? Fail. Go? Fail. Muhammadu. Fa'il. No fa'il. They do what? Al-Fasla. Maf'ulun bihi. This is fa'il. This is fa'il. This is maf'ulun مفعول به on the soul of women, fitted by the fa'il, by the Now, this is what we are saying. Muhammad is the noun, is enough, And it ends with what? Rufa. Because it is what? A fire. Fire duwa wanda ya aiki, shi ne fire. Action in ɗin aikin shi ne fa'il. Zahaba, kataba, ƙara'a, mata, jalasa, all their what action. Then. The person that does the work is what we, who we call what? Fine. And it always should be what? Marfu with Dhamma. What the action falls on is what we call maf'ulun bihi So It was always have what? A fatha. Maf'ulun bihi mansub. Do you understand this? Now, so now we have Muhammad as the file. Go. So you want to pluralize this Muhammad. Jump. You want to make Muhammad to be jam. So now, if it is in the place where it has marfu, not wajen dama asali marfu ne a singular form So shi. So yanzu wannan Muhammad din tunda jam'u muzakkar sani Muhammad dan ara wawu wa nunu. It will be what? Dakhala Muhammaduna al-fasla. Do you understand? Yeah. Mun gani? Yeah. We add واون and nun, if in the singular form, it is a place of marfu. فهمنا هذا؟ نعم أريد جملة آخر بمحمد حتى يكون مبتدع مبتدع وخبر خبر هذه جملة شكلية محمد جديد محمد طويل جيد جدا محمد طويل محمد طويل هذه الجملة اسمية مبتدا وخبر مبتدا وخبر إذا نظرنا إلى المبتدا تحركت المبتدا بماذا؟ بالرفع بالرفع هو ها هنا we say مبتدا مرفوع مبتدا مرفوع خبر ايضا مرفوع but we are not interested in the خبر now is the مبتدا مبتدا what مرفوع so if you want to pluralize this jumla muna so mai da shi jam'i let us change the uh, let us maintain the muhammad so now this one because already it is what rufa mubtada marfu so if you want to pluralize this jumla you only add what wow to the muhammad because it is what jam'u mudhakkar salim wa huna fi hal fi ayi hal fi halati rafi fi halati rafi tunda mubtada din shi yana da asalin shi initially it is what marfu in the singular form so if you are going to make it plural you add what wawun and nun mafhum hada so in these two cases if a noun إذا كان الاسم am أم كان الاسم mubtada an kana isim maf'ulun bihi ay sa'asil khabar khabar qulna fa'ilun marfu mubtada marfu khabar marfu you understand so if we are it is in the place of marfu ila fa'il mubtada wa khabar and it is a jam'u muzakkar salim then we just add what wawun annunu to lot the singular form mun gane wannan mun fahimta akwai da bi gane ba wannan ka fahimta A abin da muke faɗa sorry i will not explain to you directly in Hausa so that you will understand eh, idan akwai suna suna yana iya zuwa a fa'il suna yana iya zuwa a maf'ulun bihi kaga wannan jumla muka ce kala muhammadu al-fasla da hausa ya za fasara da a yadda za ta ba da ma'ana inda wasu za ka faɗa mhm. a ba wai direct sai wannan ya zuwa farko ba yadda dai da in za ka ba da jumlan nan an ce fasara ta da hausa Ta yi jiddar muhammadu ya shiga aji me aikin da muhammadu ya yi shiga ba wa ya shiga aji to muhammadu ta shi ya aiki to shi ne wanda ya aiki shi ake cewa fa'il aikin kuma shi ne fa’i wanda abin da aiki ya fada kai ina muhammadu ya shiga shi ne mafulun to duk lokacin da za ka yi jumla wanda ya aiki rufa ya ke da shi muhammadu ibrahimu inda yanzu wannan misali a ce kanasa shara ko annazafu mai shara ba za ka ce annazafa ba nan ba da ka ce muhammada ba da ka ce ibrahima ba da ka ce eh, misali jalasal walada sai dai duk su ɗauki mai ne wanda aikin shi rufa aikin ƙada shi an fahimci wannan to lokacin da suna in dai ƙarshen shi rufa ne in za ka yi jam'in shi kuma jam'in na muzakkar salim ne to ko abin da za ka ƙara in dai dama rufa ne sai ka ƙara bawun da nuni ka mai jam'i ke na ce wannan ba zai ka ce jam'in muzakkar salim ya aka yi aka gane jam'in muzakkari salim bi ziyadati wawu wa nuni amma me yasa ka sa bawun da nunin saboda a halin rufa ne damma Ta gani to suna yana zuwa da damma da rufa idan ya zama fa'il wanda aiki suna yana zuwa da rufa in ya zo muktara in ya zo a farkon jumla za ka ba da jumla ne muktara din farko dai suna ne kamar misali ta ganin mun ce dakala muhammadu aka ce alfas la ko to yanzu za mu jumla da alfasu ta zuwa farko misali ka ce alfaslu nadifun ajin tsaftatacce ne kaga yanzu nan al-fasla because it ended uh, it is what of maf'ulun da yanzu the same al-fasla ya dawo al-faslu me yasa because it is a what mubtada a gani to idan suna ya zo a mubtada mubtada shine na farko idan suna ya zo a mubtada dole ya dauki wayan rufa don ma idan suna ya zo a khabar labarin mubtada labari shi ma dole ɗauki mai rufa ka gane wannan to idan jamu muzakkar sa'id this jamu muzakkar sa'id that we are talking about if it comes in the place of a fa'il it must have waw wa nun if a noun that the plural it falls under jamu muzakkar sa'id it comes as a mubtada it comes as a muftada in the beginning. It must have the increment of what? Wawun and if you are going to pluralize it. If this name comes in the place of khabar, which is also marfu, and you want to pluralize it, it must have what? Wawun and nun. Mafum haza? That is why in our muzakkira now, the Malan said Muhammad. In Kekala, the plural is Muhammad. Mm. Muhammadina. ومحمدين Muhammaduna it is in place of Raf. Why Muhammadina, Nasr and Jar. You understand? So now if you are to construct a Jumla with all those nouns with that have Wawun and Nun, are we together? No. All those now that have wawun and nun. So it is, you have three options. The name should come as a fa'il, or they should come as mubtada, or they should come as what? Khabar. Do you understand this? Do you understand? So let's try it. One by one. an gane me yake so ne you za mu yanzu za mu yi constructing juna everybody kowa zai kawo jumla we have a list in our Muzakkira. Yeah. There is Muhammaduna, Muallimuna, Muslimuna, Muminuna, Sabiruna, Sabihuna, Saimuna, Musafiruna. Have you seen them? Have you seen this one? Only this column, huh? Yes. One, two, three, four. Go. The fourth. Is it four row or column? This one. Column. Column. Column. Go. So this fourth column. So now, if the first you have you are free to choose. Should the jumla you are going to make, should the name come as a fa'il, or it should come as a mubtada, or it should come as what? A khabar. If it is not one of these three, it means your jumla is wrong. Because we want to use the one with wawun, the one with wawun and nun. And they can only come in three places so far. Either fa'il, or mubtada, or khabar. Mafhum mother? This is what you want to do. So, wanda bai shirya ba zai ci a shi bai shirya ba an zabo zai ba gida ne ba gwada Muhammaduna Muhammad. Ta san ba nan Muhammadu ba suna Muhammadu ne na sani. to jumlar da zaka bari ya zama to mufida mai amfani ma'ana muhammaduna su muhammadu ma'ana shi nan da muhammadu da muhammadu da muhammadu da muhammadu an tara muhammadu da yawa sai suka zama muhammaduna na ذهب محمدون مدرسة إلى المدرسة إلى المدرسة ما كون ذهب محمدون إلى المدرسة انظر قال ذهب محمد إلى المدرسة ذهب محمدون هذه جملة صحيح يا أخي يا نعم سجل آه إذا هي معلمون تسجل بالوقت معلمون يتعلمون معلمون في الفساد يتعلم أفضل وتعلم. uh, there is one thing please let us understand if you are making the jumla and the fa'il is plural all of us should understand this if the fa'il is plural still the verb can be for mufrad you understand if it is in the past tense like this one we say ذهب eh first sense for sin mutum ɗaya ba singular but it's, it's allowed it's okay you can it's okay. the but you cannot even say zahabu muhammaduna you only use in the singular form if it is past tense then if it is present tense mm. or oh, command fi'l mm. mudari am amr so this one you have to make it plural so like this one dakhala muhammaduna mm. Zahaba muallimuna mm. an gani ba ma ba ka cewa zahabu al-muallimuna ba sai zahaba amma if you are going to use the fi'l mudari like this one yazhabuna fi'l mudari or idhabu amma if it is past tense for fly so if it is uh, jump you can use past tense hmm. singular form to ya ta'allamu almuallimuna ko ta'allama ta'allama is the past tense ta'allama almuallimuna ad-daru ad-darsu aw ad-darsi aw ad-darsi ad-darsa ad-darsa why is it ad-darsa because maf'ul bihi maf'ul bihi mansub Dale, direct. to alhamdulillah al almuslimuna ilal almasjid muslims are moving or walking or trekking to the masjid yamshuna i they are using their legs to walk masha yamshi yamshi masha past tense yamshi is action امشي كمان نعم على مصدر المسدخل المسلمون المسجد it's okay دخل المسلمون المسجد ولا ما فاسدين زي مبتدا ده طبعا نعم شرب المعلمون الماء آه جيد جدا Thank you. the truthful ones هم الصابرون they are the patient ones and you can remove the whom the damir الصادقون الصابرون مبتدا والخبر the patient the truthful one still and صابرون they shine ay what is the name So this is a very good sentence. Who again? Why next? جاء جاء أنت جئت يكم جاء الطالبون إلى المدرسة إلى الفصل جيد هؤلاء المعمدون على الغير أكل المسلمون الصباح نعم المسلمون طويلون كما في المسلمون ما في صغير أم قصير مؤمنون أفضل المسلمون هم المؤمنون المؤمنون آسف المؤمنون هم المسلمون كل المؤمنون مسلمون ولكن ليس كل المسلمون مؤمنون نعم ذكروا ما ذكر something جيد جدا قاتل المؤمنون قاتل المؤمنون إيش الكافرون آه. مالا قتل المؤمنون الكافرون يا ايدي دي دي دي با ina ne kuskura eh sai zama mai limaza jiddan aga alka sorry alkafiru misali guda daya to amma a nan inda zo qatala fi'il madi almu'minuna fa'ilun marfu alkafiruna maf'ulun bihi mansub wa fi halati an-nasb alfi'il بزيارتي عندنا آية القرآن قتل داود قتل داود وقتل وقتل داود جالوت ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف ana shi ba a mai ba ya dauka da ce dawudi ba inda ya ce dawudi bayan musari bayan musari shi ne wa mummin asar dawuda eh. dawuda mm. shi ya sa aka ce jaluta bayan musari what has cannot be changed that is why it is here they just like musa ahead mm. so fi ba kai zaka ce makkati fi makkata shi ma gairu ba baya daukan kasara a kundin baya daukan kuma rufa shi wani shi sa ya zama katalla dawo da jaluta ya shi yasa mutum ba ya fahimci karatun ba saboda jaluta shi ne makulun bihi a su da mun kasa anan duka masar fatala dawo da jaluta ai kaga shi ma mai fata ne to zai zama to wannan ma maqulun bihi ne to wa ya kashe wani a dawudu dai dawudu ai fa'il kenan dawudu inda haka qur'ani yanzu da shi ba matsala ai wa fatala dawudu jaluta kaga dawudu fa'ilun marfu to amma sai kura ne ce dawo da da ah. saboda gairu masarin dawudu ne dawudu ne ko a hen to ka tara dawo dawudu yake da ma daidai da wace Uh, but if you know the how, if you just know the how, the whole Dawudu, nobody the one that Then the Jaluta is not going to the actual form of You understand? So Alhamdulillah. wannan eh, alƙatala ilubali alfa'il fa'ilu marfu eh, jaluta ah. mafulun bihi mansub sai ba zai kasra ba dai dawo babu ba zai zama dawo dawo ba a نعم أكل أكل المسافرون الطعام يعني جيد جدا على Just like <laughs> Look at the list. we have list of yeah. nouns here. Yeah. You construct sentence with them. No, don't go down. Only these ones. The cheapest ones. This one. one of them. From here. Yeah, only this one. <laughs> So then use qara'a now. Then use qara'a. Why would use qara'a? muhammadun al-kitab. Al-kitab. Ba. Why is it kitab? Ba? Good. <laughs> الكتاب يس واي مفعول به وات مجرور <laughs> نعم صحيح قرأ محمدون الكتاب نعم المسلمون كثير في Jos kaga ba na ce fi Jos fi Jos abin mai sa o kathara al muslimuna kathara the increase fi madinati Jos fi kaga madinati will take it madinati but if you remove the madinati the Jos cannot take that kasra نعم كثر المسلمون في جوز أو المسلمون كثير fi just al muslimuna kathirun this one now this one will be what this one is mubtada the whole of this is the khabar الجملة الاسمية في محل خبر المبتدا كثير في جوز نعم عبدul Sharoba. Sha. Sharoba. Do we have this word Sharoba in Arabic? La. Shariba. Sharaba. You don't have it. Shariba. Yeah, well, we have Shariba. Shariba Sadiquna Alma. Ah, Zaid. الصائمون يفطرون الصائمون يف يف يفطرون يفطرون او يفطرون يفطر الصائمين they are breaking their fast suna iftar Kaga akwai da ya ta lokaci sai mace mai kuma sa sa'imuna masu azumi ba na sa'imuna abubakar ne yawa na

musafiruna ila kano muhammad musafiruna ila kano aga wannan all this one is mubtada muhammad and isa there is now information about them musafiruna ila ko musafirun so this one is khabar muhammad wa isa musafirun in ka faɗa ka ba muhammad da isa a traveling muhammad da isa masu tafiya ne daga an samu mubtala mubtala ɗin yanzu suna biyu ne muhammad da isa musafiru shi ne labari ba na waka ce musafiri ba na na al-muslimani muslimuna ka ɗauki da ne da al-muslimuna musulmai musulmi ne shine musulmai shi wani labari ne suke so su ba faɗa da hausa mai yanzu suka ce musulmai suna cikin masallaci to me masallaci to me ciki ana so a ce ci arabi arabi ɗaya ne ko arabi biyu eh, to al-muslimuna kenan al masjid المسلمون في مسألة جيد شريف kun kana يذهب يذهب يذهب هذا فيه شيء أما إذا هو not as incomplete هو ناسخ No. Salim is free from any independence. Salim free. That is why, like this one, look at the Muhammad. What is the increment? We say Wawun and noon. Did, do you alter with the Muhammad? That is, it is salim, it is safe. Nothing happened, that is Jamu Muzakkar salim. That the Mufrad, nothing will touch, nothing will change the Mufrad. Only the increment of Wawun and or Yawun and That is why it is called, it is called salim. If you come to the Mu'annas salim, the same thing. Nothing will happen to the Mufrad, but only increment of something. Mm. But Jamu Tafsir, that is when the mufrad will now be broken or twisted or some things will be added. Like waladun. What is the plural of walad? Awlad. So now look at it. Awlad. Look at how they now break the wallet into something. Awlad. They bring one alif, they put here. They bring another alif, they put it here, then they done here. But Muhammaduna. The Muhammad is there. We only add wow and nun. Now. It was supposed to be realize Muhammad, pluralized. pluralize Muhammad, and then pluralize what they are carrying. Kaman, Muhammad, Since these people to be That is why we say what you what you have written last week, what you just you didn't do it today. That you have said it what you just yunsabu. When it is in place of of ulul bihi yunsabu. What you just when there is harmful just biliyai wa Now if it is in place of harful jar, there is harful jar that comes before it, then we add ya'un and nunu. not wawun and noon. You understand? Like now, la'iba, la'iba, play Al-Muslimuna. La'iba al-Muslimuna. You see al-Muslimuna is what? Na ɗan abin nan. Yanzu da ake لعب المسلمون This one is now um, La'iba لعب المسلمون because it is Friday. Oh, now you say this part is half jar. So you say Bilka firina. They don't say Bilka firuna. Why? Because of this harfuja. In the place of now ism majrur, it must carry what yaun and Just like what we did in Musanna. If it comes in the place of yaun and it takes I sorry jarra. Ism majrur, it takes yaun and If it comes in place of rufa, it takes alifun and noon. Kafi, in the kafirin. eh la'iba ma musulmai sun yi wasa da kaburai other ah, yes now if now a Iman school goes to play match with St. John's or let's say St. Marumba most of them are Christians sha so you say la'iba musulmai na bil kafirina Muslim now play with the non-believers. normal wasa ne ko wasa da ba da ah, <laughs> normal wasa like ball anything laiba laibun wala inna wala duniya laibun wala hau shine wasa ne ai a ah, eh, eh, inna mal hayatu duniya laibun wala hau wasa wasa da ka sani rayuwar duniya this life on earth is only play and what is lagaw eh, eh, lahau is just lego ne abu ɗaya ne kaman abu ne da is not serious ne irin ko shi ma shirme manufan abu wasan shi eh haka ne wasu kuma suna fassarawa kamar haka su caca da su menene su ne lahau da lagaw bait la'if wannan wasa ne general wasa in kai wasa da addinin ma la ifta biddin in kai da fili kai wasa da bon la ifta bil qura in kai wasa da matar ka ah, sorry eh al'abu al'abu shi ko shi iyayi ko ko yayi shi currently fi'il al-madi mudari don't they never me but by those people by now you are not supposed to be forgetting this I need to forget so abu see Al-Abu ana Nal-Abu we Nahu hmm. Yal-Abu he Tal-Abu hmm. anta or Tal-Aji here saboda this is the only one ma da yake ɗaukan ko kai ko ita okay ta eh ta but this one the person talking yes al'abu nal'abu we the person inclusive yal'abu he then tal'abu anta you or na you mace sunan janda. ya kamata mu kare na. fili mudari ne wani mun wuce shi kuma muke kwaba shi eh <laughs> like this zahaba now zahaba malam balarabe zahaba split da alifin hamza azhabu malam put the nun nadhabu zai malam bashir put the yawun yadhabu malam sare put the tawun tadhabu like qara'a malam put the alifin sa alifin qara'a قرأ قرأ قرأ قرأ Akara zai ji da you eh, if you put the nunu naqra'u if you put the ya umma yaqra'u if you put the tawun taqra'u aminci kenan kowane fili ta shine ni ko ta yuda ta kamar hi mutakallim yu yu ah. ah hamza a hamza ah, eh, first person eh, the person ah. talking ba ya kamar a zai kasance azhabu azhabu aqra'u albas kamar mutum kamar a karan kai shi ne ne eh, ai kamar ni so eh, amma yanzu san I ne na the correct not me hmm. I am reading I am going ba ka ce me is going ba na ah, na na we we yeah he you you you ne yadabu he sorry he he ga inda ni sai I, ah, we, he, you, haka ne, haka. Hmm. Kuma wannan taɗin za ta ɗaukar shi. Shi, shi da yu da shi saboda in za ka yi maganar shi sai ka sa mata ya'un tazhabina misali tazhabi tazhabi mataraki tashrabi ta'uli na mace kenan talis dukkansu ai fi'ilin mudari idan ma baka ji ba al-zahabu, azhabu zahabu yazhabu zahabu a yanzu kowanne za ka ɗauka ba za ka samu yin nufa ba in ka ɗauki mace tazhabi taqra'i tafhami ka gane amma duka fi'il mudari dama shi yanda fi'il madi فتحة فعل مضارع رفع فعل أمر سكون اقرأ باسم ربك الذي اقرأ سبح اسم ربك الذي خلق ذيك كمان شي ذاك مداري بيت دوما مالي بيت فتحة هذا يجيك يا زو يا زو ولا تقولون يا زو اه يعني shi last video da ke da shi guda biyu ita eh, ai insha insha ne da fikihu shi ke ne waka malam wai mai insha ne shi ne duka malam a ah, ba shi da wasu rama so kafin ne zo ne Please, you understand this anecdote of 18. Uh, eh, present it, present continuous. ends with rufa dhamma. Like now, let us see another verb. Shariba, there you did it. Chariba. So, but Shariba, hey, eh, eh, very good. I will see now. Shariba. Eh, Malam Bashir, let us start with you. And then to Shariba. Ash. Aka is correct. I think is in the past tense that you use the kasra, but once you are taking it to fail mudari or fail out, then the fata comes, idara uh, takes fata. So it is not ashirim. it is ashrabu. Then with nonun will be what? Nashrabu. Yaku will be what? Yashrabu. Ta'un. Kashrabu. fahim na ba eh am tashrabina am tashrabi all in ka sa na mace kenan so all please let us take note fi'il madi always for now ha na nama nama nama anamu yanamu tanamu nim nanamu nanamu eh nanamu nanamu ba a kaza na ma ana mu yana mu tana mu nana mu abu nim no nim ne kai shi da shi nim nim nim kamar akala akala ya kulu sai a ce ne kul kul ta'am <laughs> kul ta'am shi ne command din shi kul Just like the way you say cool, don't do it in Hausa. But in Arabic, if you want to tell someone, it's a male gender, mm. men, you want to tell him to eat. Then you say cool. Mm. Cool. What about that? Female. Female, kuli. Kuli. All this one, I, all the uh, field and command, hmm. even if it's a female, you just add your own. Is habi. Ah. shi wannan na kuli zai dauka da kuriya kuma a cikin ta kamar kuli washrabi eh, duka a dai dai ne kuli kici washrabi kisha mutum ɗaya ne a yake wata magana eh mace ce ai na lawar yau, ne ai kuli washrabi wa qarri wa qarri dukkan kaman uku a ba ta qarri aina kamar yan ba su riga shi sa'a fuskar in eh, bi qamisi in bi qamisi wannan da So now, let me see.

rufa ne da ita to shi yayi nashi in ka sa nuno na anai me za ka ce na kutabi na kutabi zai yi jida na kutulu na malam bashir ya kutulu sare tawai ta kutulu in mace ce kowa malam murtala ko baka ba ba tare da kina kisa eh no i is a eh, female gender female gender no at the end. Mm. Rather, we put what? Mm. Yaun. See, to tako takotugi to takotuni shariba tashirabi tashirabi zahaba tazhabi akala takuli ضرب تضربي ashirabi ah eh iblis a woman eh yes now no ashirabu dai ashirabi ashirabu the woman the woman can call, can say that ashirabu ashirabi ashirabu ai ta take magana ashirabu ma ashirabu ma ai wannan ya magana ba kamar ana mata magana Any question? So let us not forget what we did today, but I'm not going to towards the end of the class. Our class for today, we are discuss about الجو ينقسم إلى ثلاثة أقسام جو مذكر السالم جو مؤنث السالم جمع التكسير الجمع المذكر السالم هو ما دل على اثنين أو أكثر بزيادة واو ونون أو ياء ونون والرفع في حالة في ثلاثة أحوال هو الفاعل المبتدا أم الخبر هو This is so far what we have. treated. Aliyahu, even though you haven't written anything on it, Aliyahu, the other Aliyahu were known fi halatayin. Fi halatayini. Ay, fi halatayini. Nature halatayini, when you hear him come jamu ne ko mufrad ne ne why is ya dace alif wa ya ni did they what i want is i i need somebody to explain it to me let's assume i don't know i just saw it in written and i bring it to you fi ha a wurin a wurin i see i see it like this now eh, amma an ce fi halattaini to why is it halattaini not halatuna ko halatani last letter is not like last letter oh, before the ruler itself oh the letter before the yawon is having twitter but why didn't he say fi halatani vis say vis halataini. Harfu jar. This one now it is ism majrur. And if it is majrur, it will have ya'un and nun. Just like the mujabbi. In musanna, if it is majrur, it will have ya'un and nun. If it is mansub, it will have ya'un and nun. If it is musanna ay eh, jamu eh, majrur, ya'un and nun. If it is maf'ulun bi mansub al eh, jamu ya umanun the only difference between musanna and jamha it is only when it is rufa if it is in the rufa stage in uh, musanna it is alif and nun and in the jam it is wawun and nun this is the only difference then even in terms of harka wasan musanna it will have fatah before the ya'un while in jam so let if i change this one now Bihalatin. Bihalatin. This one is what type of word now? Jump. Jump. What type of jump? Muzakkar Salim. Salim. Go. Then I in the jump Muzakkar Salim now. في أي حال. اسم جدا. This is what we discussed. Now, some people are just looking at it. Come on, yeah, come on, actually, yeah, <laughs> Look at it. We say the jump. We have jump mudhakkaris salibu. What? No, I, ah, just from now I am waiting for.